Wai ah, ba mai dokokin gidan nan Wace ce ke? Me yasa ka bar Maryam a gidan Hashim? Al'ada kowa da irin tasa. Hakanan al'ada kowa da yadda ya ɗauki tasa da muhimmanci. Kun karya mana al'adar mu. Ina so ki sani, al'ada da addini ba za su taɓa zama daidai ba. Ni na zaɓa addini, na yi wurgi da al'ada. Ina da yaƙinin duk inda Maryam ta je, insha Allah ba za ta faɗa mana hannu ba. Azanci Multimedia shi ne yake gabatar muku da wannan ƙayataccen shiri mai suna ƙarni. Ƙarni wata ƙudura ce ta Ubangiji wacce yake saukarwa duk bayan shekara. Shi ƙarni allo ne wanda ke tattare da rubutu a jikin shi, amma wannan karan allon ya zo babu rubutu. Ban gane me kike nufi ba. Ba za ki gane abin da nake nufi. Wani karnin nasu yakan zo musu da daɗi da annashuwa, wasu kuma sukan tsinci kansu a cikin karnin da ba haka suka so ba. Ko me yake faruwa a cikin wannan karnin ya kasa gane dalilin da yasa ake kyarar kanwasa Wace da haka kike ban sani ba? Me yasa ka ce haka? A ce ke fasika ce, ashe fadira ce ke. Tashi ka bar mahaifarka. ba lalle ne ya zame maka alkhairi a rayuwa. yi iya kokarin sa wajen fahimtar da mahaifiyarsa muhimmancin dan adam amma ina ta nuna bata san wannan magana. Ina wani mijin arziki sai ki biyo nan ne lalatacce wanda iyayen suka masa tokun arziki ne. haba malam da malam kai nake magana ba inuwa a ga iyaye ne. Reni. Ta rasa gane dalilin da yasa ta zama annoba a cikin danginta. Hakanan ta rasa gane bangon da za ta dafa gidanku kamar makabarta ne a guri na. Ko menene sulah sai ku biyo mu a cikin wannan ƙayataccen shirin namu mai suna ƙarini. Labari da tsarawa Mu'azzam A. Umar wanda ya ɗauki nauyin wannan shirin Tahir Idris. Ku yi haƙuri. Kai kai kai kai. mun san abin da za mu gota idan mun yi shuka wani lokacin da ban yi shukar ba. Wanda ya bada umarni Mu'azzam A. Umar wannan ƙayataccen shirin zai dinga zuwar muku a tashar mata karni Hausa TV 24 a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8 na dare. Ku yi subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku ƙayatattun shirye-shiryenmu.